Markus Sura hudu Yesu ya kuma fara koyarwa a bakin tekun Galili, taron mutane da yawa sosai suka taru kewaye da shi, har sai da ya shiga jirgin ruwa ya zauna a cikinsa a kan tekun, taron mutane kuwa suna a bakin teku a kan tudu. Sai ya koya musu abubuwa da yawa ta wurin misalai, ya ce musu, Ku kasa kunne, wani manomi ya tafi gonarsa domin ya yi shuka. yana cikin yafa irin kenan sai waɗansu iri suka faɗi a kan anya sai sun saye suka zo suka cinye su waɗansu iri kuma suka faɗi a wuri mai duwatsu inda ba ƙasa sosai sai suka siro da sauri saboda ƙasar wurin batta da zurfi da rana ta yi zafi sai ta ƙone su har suka bushe don ba su da saiwa sosai waɗansu kuma suka faɗi a cikin ƙaya sai ƙayar ta tashi ta sha ƙarfinsu har ba su iya saba ba, waɗansu kuwa suka faɗi a ƙasa mai kyau, suka tsira suka yi girma, suka yi kai, waɗansu saba talatin-talatin, waɗansu sittin-sittin, waɗansu har ma ɗari-ɗari. Sa'an nan ya ce, Duk mai kunnen ji, bari ya ji. Lokacin da Yesu yake zaune shi kadai, sai almajiransa sha biyu da waɗansu masu bin sa suka roke shi ya gaya musu abin da misalan nan yake nufi sai ya ce musu ku kam an yarda muku kusan asirin mulkin Allah amma waɗanda ba sa ku kome sai cikin misali shi ya sa za su yi ta dubawa amma ba za su taɓa gani ba su yi ta ji kuma amma ba za su gane ba domin kada su gane su tuba a kuma yafe musu. Sai Yesu ya ce musu, Ashe, ba ku gane misalin nan ba, to, yaya za ku gane sauran? Mai yafa irin nan fa kalmar Allah yake yafawa, irin da ya faɗi a hanya, shi ne kwatancin mutanen da suka ji kalmar Allah, amma da zara suka ji, nan da nan sai shaɗin ya zo ya ɗauki kalmar da aka shuka a zuciyarsu. Haka kuma, irin da ya faɗi a wurin da yake da duwatsu. shi ne kwatancin waɗanda da zarar suka ji kalmar sai suka karɓa da farin ciki, amma tun da ba su da tushe, ba su daɗe sosai ba, sa'ad da azaba ko sanani ya tashi saboda wannan kalmar Allah, nan da nan sai su ja da baya. Irin da ya faɗi a wurin da yake da kaya, shi ne kwatancin mutanen da suka ji kalmar, amma damuwar duniya da son arziki da kuma kwaɗa'in waɗansu abubuwa suka shiga suka hana kalmar girma har ta zama bata da amfani. Irin da ya faɗi a wurin da yake da kyau kuwa, shi ne kwatancin waɗanda suka ji kalmar Allah suka karɓa suka kuma yi amfani da ita har suka yi riba waɗansu talatin talatin, waɗansu sitin sitin waɗansu ma har ɗari ɗari. Yesu ya ci gaba da cewa, Ko kukan kawo fitila ku rufe ta da kwano ne? ko kuma kukan ajiye ta a karkashin gado ne, ba kukan ajiye fitila a sanda mai rike fitilu ba, ba abin da yake a ɓoye yanzu, wanda ba za a bayana ba, ba abin da yake asiri kuma, wanda ba za a tone shi ba, duk mai kunnen ji bari ya ji. Ya kuma ce musu, Ku ji da kyau fa, da mudun da kuka auna, da shi za a auna maka, har ma a kara. duk wanda yake da abu za a kara masa, wanda ba shi da abu kuma, ko ɗan abin da yake da shi ma za a karɓa daga gare shi. Yesu ya kuma ce, Ga yadda mulkin Allah yake, yana nan kamar yadda wanda ya yafa iri a gonarsa, a kwana a tashi, har irin ya tsira ya yi girma, mutumin bai ma san yadda aka yi ba. Ƙasa tana bada amfani da kanta. da farko takan fitar da ƙara, sa'an nan kai, sai kuma kan ya fitar da ƙwaya, sa'a da amfani ya nuna, sai ya sa lauje ya yanka, domin lokacin girbi ya zo. Yesu ya kuma ce, Da me za mu kwatanta mulkin Allah, ko kuwa da wani misali ne za mu nuna yadda yake? Yana kama da ƙwaya iri na mustard, wadda irinta ta fi kankanta a dukan iri. da ake shukawa a ƙasa. Duk da haka, in an shuka ta, takan yi girma tafi duk sauran kayan lambu, takan yi manyan rasa har sun saye su iya sauka a inuwarta. Da irin waɗannan misalai da yawa Yesu ya fada musu kalmar Allah daidai iyakar ganewarsu. Bai fada musu kome ba sai tare da misali, amma lokacin da yake tare da almajiransa su kadai. yakan fada musu kome da kome a fili. A ranar nan, da rana ta kusan faduwa, Yesu ya ce wa almajiransa, Mu haye zuwa wancan gefen teku Suka bar taron mutane, suka tafi da shi yadda yake a cikin jirgin da yake zaune a ciki, akwai waɗansu jirage kuma tare da su. Sai baban hadari mai iska ya taso, har yana ta da ruwan teku sama. yana bubbuga jirgin ruwa kuwa yana shiga cikin jirgin har jirgin ya kusa cika da ruwa yesu kuwa yana can bayan jirgin yana barci kansa a matashi Almajirinsa suka tashe shi suka ce malam za mu halaka baka damu ba ko sai yesu ya farka ya tawata wa iskar ya kuma cewa ruwan tekun natsu ka yi shiru sai iskar ta daina wuri duk ya yi tsit ya ce wa almajiransa, Me ya sa kuka ji tsoro haka, har yanzu ba ku da gaskiya ne? Sai suka ji tsoro sosai suka ce wa juna, Wane ne wannan? Har iska da ruwan teku ma suna yi masa biyayya.